inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kamar yadda kuke kallon wannan matashin wasu marasa imani ne suka kashe shi saboda naira dubu uku da ɗari biyar kacal asalin sunansa dai shine sharifuddin sale kanya sannan yana matakin ƙarshe a level 400 a jami'ar kimiyya ta jihar kebbi da ke allero ya kuma gamu da ajalinsa a yayin da wasu marasa imani suka kashe shi a jiya bayan cinikin wayar salula rahotanni sun nuna cewa bayan ya tura musu kuɗi naira dubu uku da ɗari biyar ne suka ba shi wayar sannan bayan ya koma makaranta ne ya ga banki sun dawo masa da kuɗin sai ya koma domin ya biya su kuɗinsu shine suka rufe shi da duka suna ihun ɓarawo sannan suka yi masa dukan kawo wuƙa ya samu karya biyar da munanan raunuka a jikin shi daga baya aka garza da shi asibiti amma daga ƙarshe ya amsa kiran ubangiji mahalicci sannan wasu rahotanni sun nuna cewa a ɗazu ɗaliban jami'ar sun gudanar da zanga-zanga inda ya kai ga rufe makarantar har illa ma sha Allah daga ƙarshe muna neman gwamnati da ta ɗauki ƙwararan mataki don ganin an hukunta duk wanda ke da hannu a faruwar lamarin a nan muke addu'ar ubangiji Allah iji ƙanshi ya kuma gafarta masa Ubangiji Allah ya sa idan ta mu ta zo mu cika da rai da imani. Amin suma amin.